Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Gwamnatin Isra'ila ta ce Hamas ta saki wasu Amurkawa biyu a ranar Juma'a waɗanda suna daga cikin mutanen da ƙungiyar ke rike da su tun bayan harin da Hamas ɗin ta kai na bazata a Isra'ila makonni biyu da suka gabata. Amurkawan waɗanda suka haɗa da wata mata da yadda matashiya waɗanda asalinsu 'yan Isra'ila ne na daga cikin mutanen farko da aka saku. Akwai akalla mutum 200 da har yanzu Hamas ɗin ke rike da su. Hamas ta ce ta mika mutanen biyu ga gwamnatin Qatar bisa dalilai da suka shafi lamari na jin kai. A nan birnin Washington, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi lale marhabin da sako Amurkawan yana mai cewa. har yanzu akwai wasu amurkawa akalla goma da ba san inda suke ba mun kuma san cewa wasu daga cikinsu hamas na rike da su hada da wasu mutum akalla biyu sauran 'yan uwan waɗanda ake rike da su sun nuna farin cikin su ga wannan sabon al'amari suna masu kira da su masaki nasu 'yan uwan shugaban amurka joe biden ya mika buƙatar neman dala biliyan hudu ga majalisar dokokin ƙasar don baiwa ukraine tallafi a yakin da rasha ke yi da ita tallafin na ɗauke da wani kaso na biliyoyin daloli da za a samar da makaman soji da ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon za ta miƙa wa ukraine da kuma tallafawa ƙasar a fannin tattalin arziki da 'yan gudun hijirar ukraine da ke zaune a nan amurka babu dai tabbacin ko majalisar dokokin amurka za ta amince da wannan bukata ta biden wacce za ta ci akalla jimillar dala biliyan 105 ciki har da wani kaso da za a ware wa isra'ila da kuma samar da tsaro akan iyakar amurka majalisar wakilan amurka na cikin wani yanayi na rudani yayin da 'yan republican da ke da ranjaye suka gaza zaben sabon kakakin majalisa dangane da wannan batu 'yan jam'iyyar republican a majalisar wakilan amurka sun sauke jim jordan a matsayin dan takararsu a zaben cike gurbin kujerar makakakin majalisa haka ne na nufin an koma gidan jiya yayin da majalisar ta kwashe makonni babu tsayayyen shugaban da zai jagorance ta matakin janye jordan na jihar ohio a takarar na zuwa ne bayan da ya gaza samun adadin ƙuri'un da za su ba shi damar zama shugaban majalisar a lokacin da aka yi zaben a karo na uku satattun 'yan republican sun nuna zakorsu na kawo ƙarshen wannan takaddamar shugabanci tun bayan da suka tsige kevin mccarthy jordan ya ƙara fuskantar ƙarin masu adawa da takararsa a zaben duk da cewa ya samu goyon bayan tsohon shugaban amurka donald trump republican sama da dozin biyu ne suka yi kememe suka ki zaben jordan we need to come together and figure out who Jim Jordan ke ne yake cewa akwai bukatar mu haɗa kanmu mu manta waye zai zama kakakin majalisar. Zan yi aiki tukuru don taimakawa kowane ne saboda mu taimakawa Amurkawa. A ranar Litinin mai zuwa 'yan Republican a majalisar za su yi wani taro na musamman don fitar da ɗan takarar da zai maye gurbin Jordan. su dai dukkan 'yan democrat ɗan jam'iyyar su hakim jeffries suka zaɓa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc 'yan sanda a birnin london sun ce matsalar nuna kyama ga yahudawa da musulmi ta karu tun bayan da rikici barke tsakanin isra'ila da hamas wata sanarwa da rundunar 'yan sandan ta london ta fitar a ranar juma'a ta ce daga ranar 1 zuwa 18 ga watan oktoba ta samu korafe-korafe 218 da suka danganci nuna kyama ga yahudawa idan a kwatanta da adadin 15 da aka gani a daidai wannan takin lokaci a bara yayin da laifukan nuna kyama ga mabiya addinin islam ya karu daga 42 a bara zuwa 101 a bana wanda hakan ke nuni da kasancewar lamarin. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan shirin na a bari ya huce wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani Good. so zo assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan shirin a wannan karshen mako baba da fatan mun ga wannan lokaci lafiya lafiya kalau burtala ya wurin naku a to alhamdulillah mun gode Allah mun tashi da wasu kasan wannan makon da ya wuce kasan an yi aiki gaskiya to baba a kamar yadda aka saba bari a musoma da wato mikawa wa sakonninmu na taya murna da kuma jaje kamar da aka al'adanta a farkon wannan shirin. To alhamdulillah wannan karo ba jaje za mu yi ba za mu taya wani dattijonmu ne kakanmu wanda ke cika shekaru 99 masha Allah wannan shi akan ce wai fata da gari labiri wanda kaga abin da muke so a gaskiya an sha ruwa an sha ruwa wato Dr. Dan Bahaushe Bako JP shi ne yake bikin cika shekaru 99 a duniya wanda aka shirya masa bikin wato na waɗannan shekaru masu albarka mm. a yau asabar dinnan kenan za a yi wannan bikin da misalin karfe biyu na rana a plot 475 Ghana Street ban taba sani akwai Ghana Street ta a Abuja ba. A ah, akwai shi gana gana suke ci a gana ah, suke. To wannan gana haka aka rubuta a Haka yake ah, ai ma ina ji ka gane ka tambayi mutane sai a ce maka gana street amma ni na san gana street. Gana street ne. Akwai kumasi akwai menene da Allah sarki to a Ifab Ifab eh, Queen Estate Gwarinfa mm. ai Abuja ke da Gwarinfa din nan. Ifab. Eh, eh. mm. Yawa to nan ne za a yi wannan bukin muna addu'a Allah ƙara wa kaka Dr. Dan Bahaushe ba roƙo ƙarin shekaru masu albarka da kuma nisan kwana insha Allah alim da lafiya amin su mu amin ka san akwai wata kalma da bahaushe ka ka ka irin waɗin yadda yawan adadin da ka faɗi 99 eh. ka ce go 99 to in bahaushe na so ya gida sai ya ce 100 ba 100 ba 100 to wannan 100 ba biyar o shekara 100 ba biyar ba biyar haka ka ku ga an sha ruwa gaskiya ala amfana amin ala hmm. amfana kuma Allah shi ba da lafiya da da sauran wasu shekaru masu albarka amin sun ma'amin sannu mu Muhammad Sakwato Kyafto. wato ba bari mu shiga bangaren gaisuwar mu a inda za mu fara da gaisuwar a bari ya huce daga malami kurra garin sarkin noma zuwa ga ayuba isa garin sarkin noma da alhaji haruna bibi wayatar musuwa da matarsa hajiya asade da malam haruna alaramma da baffa haruna bajoga da yakubu mai aski badaraka da yaro biniya garin malam da aliko auta kafinta da matarsa maimuna da mahmud salihu kauran na da sanusi madace da magaram da umar babban yaya sabon gida da salihi gudun miya hong da umar forever gashuwa da bala ruwan kanwa jihar yobe da baba yakubu makeri da grace alheri abdu sai kuma wannan sako daga sanusi madace da magaram ko kuma in ce gaisuwa zuwa ga sanusi madace da magaram da isu makeri madace da aliyu yakubu digawa yakubu mai aski ba da raka da haddadi mai kwamfuta mai yama da kuma wani sakon gaisuwa daga usaini wato daga usaina matar alhaji umar foreba gaisuwa ta ce da allah a miƙa sakon gaisuwa zuwa ga hajiya gwamma da kuma anti grace ah, a gumma lambar ta lambar gumma ta hito Allah ya ba gumma lafiya <laughs> ta ce haka kuma da hajiya dada katuzu tana kuma gaida amina matar adam a adam da kuma ummi garba na kwalo da yana matar garba sabiola gashuwa da ana matar sha'abu kurata da ladi da hafiza a mai unguwa aminu buku da zainab muhammad abubakar da mariya matar baban gida buku da dukkan ma'aikatan gidan rediyon sashen hausa na muryar amurka ga kuma wannan sakon gaisuwa zuwa da wato zuwa ga usman kasum kiringin na arewa wato a jihar da magaram a jamhuriyar Nijar sai kuma Lawal bin Hambali dan Sulba da Usaini dan Gote Karasuwa tare da matarsa Aisha da Alhaji Kadau Umar da Masak da Yusuf Muhammad uh, Zuruwa da magaji soja Iringin da abari abdullahi kiringin da mustapha mai shago da kuma malam garba kiringin da ibrahim azu kusfa zaria da ibrahim salim ɗan kaduna sai ibrahim muhammad karasuwa da malam salisu hannani mamurtuwa da wari malam bare da ibrahim wasai wareram da babayo gambo da magaram da fatan nan gaba da allah za a kyautar rubutu domin mu ji daɗin kisar ah, da sakonni kamar yadda ya kamata to murtala sai wannan gaisuwar abar ya huce ta fito daga wato kasan iyaye maza sun yi monji na iyaye mata yau ya'ya suke yi kisa wannan gaisuwa ce ta fito daga fatima da aisha yayan alhaji haruna bibi watar masuwa da kuma su highlight da zainab yayan alhaji sule na yashi bajoga mm. suka ce suna mika gaisuwar abar ya huce zuwa ga 'ya'yan wato yaran adamu mai wankin hula ba jugo da kuma yaran tela manu kafin naira yawo kudum da kuma yaran alhaji adamu sarkin sangaru da yaran alhaji yahaya muhammad wakilin sangaru da yaran garba shushaina garin kwano da kuma yaran ibrahim shushaina odubo da kuma yaran malam malam mai zanen hula da yaran yusuf mai leda gwalolo da yaran bafa haruna bajoga da kuma yaran dan ada mai mai da mati taranka da kuma yaran mai unguwa salih mai kifi tarmasuwa da yaran dr yusuf mai maganin biribiri tarmasuwa da kuma yaran aliko auta kafin ta yalwa sai kuma yaran muhammad abido ka zindiwa da yaran babawo mai taki toro da kuma yaran abdulkadir kwamflata yoyal fm gombe da kuma yaran malam alhassan na abba lafiyan bari-bari da yaran alhaji nasiru mai dabino darkin kano da yaran sarkin garin jalo da gauda da kuma yaran dan masani fiyali jalam da kuma hajiya hawa da gauda mai tuwo bajuga da dukkan 'ya'yan ma'aikatan voa hausa maza da mata da ji ɗazu da magana da eh, maruf eh, maruf eh. <laughs> to da sauran yaran duka mm. wa'annan sun ce suna gaida su to sai kuma gaisuwa ta fito daga salo kauran namo da baban abdul samad wanda yake cewa gaisuwa ta ta farko zuwa ga liman badamasi limamin masallacin juma'a na biyu ƙaura na moda da kuma khalifa abubakar a atiku mai suna ƙaura na moda da matata sadiya badamasi maman abdulsamad da ɗana abdulsamad muhammad salu da kuma malam tsoho mai wankin hula ƙaura na moda da honabu hafizu balarabe gusau da kuma 'yan baban yusra gusau da nasiru musa adabka sai kuma abdullahi mai shayi bakin kasuwa ƙauren na moda da usaini dangote karasuwa da kuma malam abu kaura mutum abin tsoro ne da tuhuma badamasi kaura da malam nura bala vice principal admin na moda secondary school da kuma daukacin 'ya'yan kungiyar muryar talaka reshen jihar zamfara da fatan suna cikin koshin lafiya mai gaishe su baban abdulsamad kauren na moda dan karshe sai gaisuwan yusuf mai leda gololo a jihar bauchi ya ce salam voa hausa da allah ina gaida malam malam mai zanen hula gololo da alhaji alhassan tela kirika sosai da alhaji halilu mai goro bulanna da isa yaro mai bugu butil gashuwa da adamu dan kwazalewa mai kayan gwanjo gololo da aliyu karo wanzamin rani da alhaji bibiwa tarmasuwa da isa lawal girgir da muhammad awaisu kafinta gamawa da kuma murtala faruk sanyin da Baba Yakubu Makeri da fatan kuna lafiya. To muna nan lafiya kalau kuma muna godiya kwarai da gaske. To da baba to bayan gaishe gaishe mun dan sha ruwa yanzu bari mu je bangaren mu na labarai amma yau baki na da ta ba saboda na faɗa maka na ce maka mataimakin gwamna jihar Sokoto. <laughs> Ka san maguduri ne. Kaka je ka ɓaro wuta. ba kai ka san ba gurun ba gurin ta muka yi ba. Allah sarki. Ka na ka taba ganin ba fulata ne da tsoro. Allah sa to gaskiya fa. Saboda ya iya. Ya nan tsaya nan tsaya nan tsaya nan. To shi ke da. Kaka kai ni inda ban kai ba. <laughs> <laughs> Babba yau kai za mu ba eh. dama yau ka ba masu saurare sauraron mu to gashi ni ko ba ni da labari amma na ga wani labari da ya burge ni na ce to bari in baka kai da masu sarare to to ina wato a gane ne eh, na ga wannan labari ina jin ah, labari ne da ya fito ranar talata shine ina ka san irin gandun dazukanmu na abin nan kasashen mu irin mm. dabbobin daji ka san eh. muna kokarin karar da su alhali su ma suna da irin amfani da suke yi mm, kullun cikin farauta eh. babu kuma hukumomi ba su ba to dalili kenan da yasa akan saka wato jami'an tsaro da suke kula da gandun daji. to ka san akwai wani abin da wurare ma akan ce bushmeat Eh, eh, irin namun daji nan da ah, su kyanberi eh. da su abin nan gada da sauransu ai akan je abin nan to duka an hana to shi ne wannan a wani wani yanki na wato yankin tsakiyar gada kenan na'am jami'an tsaron wannan gandun daji suka je suka wato ba su kama masu zuwa farautar ba she da suka jira aka je gida Eh. aka yanka yadda namun daji eh. aka ɗora kan miya miya na tafasa suka je suka ce sun kaba <laughs> kuma suka je wai wani wurin da ake sai da irin inda a wurin cin abinci da gidan cin eh. abinci da suka je suka ce su ma ana kawo musu damun daji to an kama kuma da ah. kuka sai abinci abincin da kuke ci damun daji da ke jiki an kama <laughs> to shi ne aka ce wannan Eh, ya za a yi daban suna neman naman daji su ci ne ko yaya a to da ai ka san dama al'adan jami'an hmm. tsaron a kasashen mu ne ya bambanta da eh. irin nan ka san sunan jami'an tsaron mu na kasashen mu ka san su mai laifi suke nema haka ba wai laifi su kuma nan ba ana jira kai laifin ba kuma a sunan sunan laifin ne jami'an tsaro za su eh, hana suke hana suke hana yi yawa ka kamar misali a kullu ina bada wannan misali idan aka ce ba a bi hanya ka diba yadda jami'an tsaron nan tun da safe za su zo su sa motoci gaba ɗaya su tattare ta Mm. ba za ka nema ba kuma ko ba a tare ba in ka tsaya ba za ka ba kowa ya kai ka bi ka bi ga inda aka mm. ka bi amma mu in aka ce ba a bin hanya to ba tare bakin ta za a yi ba karshen eh. ta za a je <laughs> ka gane shiga ka yi sai ka shiga eh. to kana shiga kai laifi eh. ka ga sai a ka ne kai yawa to amma kuma ka san shugaban wannan hukumar mm. ta fito ta ce a a yadda mutane suke faɗi ko sun kwace suka ci ne <laughs> ba haka ba ne sun kaji amma sun yi gwanjon naman <laughs> mama juli tana daga mana hannu da haka a nan za mu dasa aya duk da yake kai ma kana abin nan eh. nakan aikin na juli da kake yi. Eh, yanzu a madadin <laughs> Baba Yakubu Bakeri. To Murtala Faruk Sanyin na ke fatan mu kasance lafiya a mako na gaba insha Allah domin jin wani sabon shirin mun bar ku lafiya. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.